yadda da masu shirka suna cikin shirka su kuma wannan abin da ke mai kawo cikas game da tauhidin mutum dan ko ba ka yi in kana tare da masu yi to kana cikin matsala dan Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum da haka ƴan uwa ku gane ba wata hanya sai guda daya ta musulunci qur'ani hadisin manzon Allah maganin sahabbai da tabi'ai ko kuma bid'a da shirka da sauran ayyuka da shirka ko kana wancan ko kana wancan amma ba za ka ce ba kai kana tsakiya kai ba dan sunna bane kai ba dan bid'a bane ba sa'ilan nan ne ka zama cikakken dan bid'a dan ka korewa kanka sunna korewa kanka sunna ya mai da kai cikin me bid'a dan dole kai da ko kai dan sunna ne ko kai dan bid'a ne ba wani kwana kwana ba waskiya kana sunna shikenan baka tare da bid'a baka tare da yan bid'a za ka yi musu wa'azi za ka yi musu nasiha za ka ja hankalinsu za ka yi musu muwalaci, gwargwadon yadda ayoyi da hadisan manzo Allah suka shirya da kai dan duk bid'a su sun sha da sauran kafirai na kiri da musu musamman kuma yan bid'a wanda suke karkasuwa kashi kashi don cikin yan bid'a kila kashi biyar cikin ɗari in sun yawa su kai goma su ne wanda za ka ce a aƙidarsu sun san wannan abin bid'a ne amma suka kafe a kai suna yi sauran tamanin zuwa casa'in cikin ɗari za ka samu jan su ake yi zikiri aka basu da hailala da istighfari a matsayin ababai da qur'ani da hadisi sau koyar amma an ba su lafuzza ba na annabi ba kuma ana koya musu suna yi a wani tsari da ba na annabi ba amma a aƙidar su su suna neman kusancin Allah ne kaga waɗannan ba abokan faɗan ka ne ba menene aikin ka tsakaninka da su ya zaka ka fahimtar da su amma wancan wanda ya kangare ya kangare ya kangare to shine sai ka bude masa wuta in ta kama hmm. shi ma in kaga akwai maslaha ta da'awa ba wai kawai ana bude wuta bane dan a more ayoyi da suke nuna gashi ya dace kai ayoyi kuma sun bai dace kai ba gurgurda yadda ka fahimci fiqihun da'awa akwai lokacin da dan bid'a yana bid'arsa kuma ka san lalle ya san bid'ar bid'a ce na amma saboda wani girma da yake samu na